بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهلك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عزيا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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za mu ɗora a kan darasinmu na suratul ahzab wadda satin da ya wuce mun karanta ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa maza da mata akan ayyukan alkhairi cewa kuma duk wanda ya doge akan aikin alkhairi namiji ne ko mace to Allah zai rabautar da shi da rabo da ake rabautuwa da shi a ranar alkiyama. ma'ana lahira rabautuwa ce mafi girma da Allah ya yi alkawarin rabautar da wadda ya yi imani da Allah ya aikata aikin kwarai daidai ne wannan mai aikin namiji ne ko masu ce to Allah ya sa mu dace Allah ya sa muna da rabo a ranar alkiyama Allah ya sa muna da rabo a ranar alkiyama sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الله مدوكين سركي يتي وما كان لمؤمن الله يتي بيداتي ga wani mu'mini ba Wadda ya yi imani da Allah ya yi imani da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ce bai kasance gare shi ba bai dace gare shi ba wala mu'minatin bai dace ga wata mu'mina mace ba idza qada Allah wa amran idan Allah da manzonsa suka hukunta wani hukunci an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim su kuma mu'minai a ce suna da wani zaɓi nasu na cin gashin kansu sun kuyan abinda Allah ya hukunta sun kuyan abinda manzon Allah ya hukunta wa man ya'si Allah wa rasulahu Allah ce duk wanda ya sabi Allah ya sabi manzon Allah faqad zalla zalalan mubina hakika ya bata bata mabayyaniya in ana neman wane ne batacce kololo Allah ya ce wanda ya sa Allah ya sabi manzon Allah shine ya bata bata a fili babu abin da zai iya bashi kariya daga halaka matukar bai dawo daga kan hanya matukar bai dawo kan hanya ta da'a wa Allah ta da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamin tafsirin alkur'ani suka ce wannan ayan ta sauko ne a kan kabiyar zainab bintu jashin da zaid ibn kamar yadda muka karanta a baya zaidu dai bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu malamai suka ce asalin zaidu bawan na na Khadija ne ita ta ba da shi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaunarsa yake son sa sai ya yanta shi sai kuma yayi tabanninsa sai ya zama da shi ɗansa wanda abin da ya shahara a duniya ce mishi ake yi zai ibn muhammad to wannan zaidu bayan ya kai ya zama mai gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nema mishi aure saboda ka sai ya nema mishi Zainab bintu Jashi wadda ƴar inna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya zo ya mata magana akan yana so ya aura wa sa ita domin shi saboda yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kaunan shi sahabbai har ta mishi suke alhib A abin son manzan Allah sai take ce manzon Allah kuma zaidu zaidu manzon Allah miji a zaɓa mun zaidu saboda kun ga ai bawa ne ko aka yantar da shi tukunna aka zo nema mishi mata bakurai shiya. sai ta ce Allah bai ne ba bayan wannan zaɓi da ta ɗauka Allah sai sauko da wannan aya Allah ya ce wa ma kana li mu'minin bai dace ga wani mu'mini ba wanda ya yarda da kaɗaitakar Allah ya yarda da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mu'minatin bai dace ga wata mu'mina ba idza qadallahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzon Allah suka zartar da wani hukunci an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim a ce mu'mini ko mu'mina kuma suna da wani zabi suna da wani ra'ayi sun kuyan abinda Allah ya umurce su ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurce su Allah ya ce wannan ba halin mu'mini bane kuma ba halin mu'mina bace lokacin da wannan aya ta sauka sai Zainab bint Jashin ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce na ba da kaina wa zai yi manzan aka sabon manzan Allah suka yi biyayya wa manzan Allah haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi biyayya wa manzon Allah shi yasa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a tana cikin mishi biyayya ne ba waƙe ne san manzon Allah amma bin manzon Allah shi ne kaunar manzon idan ka bi sunna sai kuma ka yi waƙenka sai ka yabe shi amma ba e ya ce ka bar gemu ka aski gemu ka daga tufanka ka ja tufanka a ƙasa duk aikin da ya baka kaki kuma ka zo kana waka kana son sa wannan soyayya ce wannan ba soyayya ba ce soyayya yana cikin biyayya soyayya yana cikin biyayya kai ka taba jin wakan Abu Huraira ko manzon ka taba jin na Sayyidina Abubakar ka taba jin wakan Sayyidina Umar suna son ka ko ba su son ka bin sa shine kaunarsa in yi waka ka yabe shi babu laifi amma in baka bi shi ba yi wakan banza don ba zai amfane ka da'a wa manzon Allah ka bi shi bisa umarninsa shine biyayya ka taba jin waƙar Abdullahi dan Mas'ud amma ayyami ya wata rana Abdullahi dan Mas'ud yan uwa ya shigo masallaci ana kutubar Juma'a annabi sai ga waɗansu mutane a tsaye a cikin masallaci suna duban inda za su kurɗa su zauna annabi sai ga sun jima ba su samu wajen zama ba dan zirga zirgan su kuma zai ɗau hankalin mutane annabi sai ya ce musu kai ku zauna abdullahi dan masud kuma ya sa ƙafarsa ɗaya zai shigo masallaci ɗaya tana waje sai ya ji annabi ya ce ku zauna sai ya zauna a dokin kofa kafarsa ɗaya tana waje ɗaya tana ci da annabi ya juya sai ya kan shi sai kan shi abdullahi dan mas'ud wannan kuma wani irin zaman juma'a ne kafan ka ɗaya a wajen masallaci ɗaya a cikin masallaci ce na shigo masallacin na sa kafa na ɗaya a sai na ji kace a zauna yake to dole a zauna yanzu kuma in ka ce a ɗan maso sai a ɗan maso man manzon Allah da haka suka ba manzon Allah da yayi in ka yi wannan da'ar ko baka yi wake ba za ka shiga aljanna bin manzon Allah jama'a shi shine mafita an aiko shi ne don ku mishi da'a wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah Allah ce ba mu aiko wani manzo ba daga cikin manzannin Allah sai don a mai da'a da izinin Allah izini Allah ya bayar yace ku yi mishi biyayya to biyayya shi ne wajen asirin ku jama'a kun ga manzan Allah sallallahu alaihi sallam? duk wanda bai ji shi ba wallahi ba zai tsira duk wanda bai ji shi ba Allah cewa waye? fala wa rabbika la yu'minuna يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله يتفنى وربك الله يتفنى ina rantsuwa da ubangijinka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yu'minun Allah ya ce al'ummar ka ba za su imani ba ba wanda imaninsa zai amfane shi a ranar alkiyama hatta yi hakki muka fi ma shajara bainakum har sai sun hukunta ka ka zama hakiminsu kan duk abin da ya taso a tsakaninsu waye hakimi waye alkali sai kun yarda manzon Allah shine alkali hatta yi haƙƙi muka fi ma shajara bainakum ثم لا يجدوا في أنفسهم harajan mimma kabaita wa yusallimu taslima sannan kuma idan sun bi abin da ka umurce su sun mai da kai hakimin sannan kuma ya zama a zuciyarsu babu kunci babu damuwa ba sun bi a dole bane a sun bi ne a cikin nishadi suna masu sallamawa kwata-kwata to wannan shine bin manzon Allah shine biyayyen da yake sa a tsira in uwa wani yake wai ba mu son manzon Allah a nace urai ba mu son manzon Allah to kiyaye idan maganar ka da gayya ce ce to baka tsara ta da kyau ba idan kuma ka tsara ta to akwai wauta a ciki dai alqur'ani ba Allah ya miko mana shi daga sama ba sallah da muke yi ai ba Allah ne ya bude sama ya ce mana ku yi sallah ba waye zo da sallah to amma dai ka yadda ina sallah ko yaya ba ni son su zan yi sallah Allah ne ya ban sallan direct ba ta nuna ya zo ba to tun da kuma dai shi annabin shi ya zo da sallan kuma ina yi kuma ba ni sun sa eh, akwai faranci a cikin wannan a kai ma ba mu sai ba ka san manzon Allah muka ce a kai dan a ne addinin kana dadi a ciki abinda muka ce kenan ba mu ce ba ka san manzon Allah kana ma annabi kari muka ce tun da kana Allah, mun san kana son alqur'ani mun san kana son sunna mun san kana son manzon Allah amma kana musu ƙarar ƙarar din ne muka ce ka tire ba a shan gaban manzon Allah ba a shan gaban manzon Allah abinda muka faɗa kenan ba mu ce ba ka san manzon Allah kana son kuma in mun ganka mun san kana son abinda muka ce kana mishi kajal kana ƙara mishi abinda muke magana kenan sallah kana yi Allah ya saka maka da alkhairi amma dai akwai abin da ka kankara wanda baya ci to wannan ne muka ce a cire dan shi annabi ba wanda ya ki sai sha gabansa shi ne jagora jama'a shine ma'anar la tuqaddimu بين يدي الله ورسوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني الله الله يسير لا تقدموا بين يدي الله ورسوله كركو شا غبان الله غبان ذا الله شي النبي شي ne jagoran mu to in ka sha gaban sa sai ina da ka bi ka tsaya ya wuce gaba mara wannan shine dalilin da yasa mai ahalari yake cewa wala hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumar lahi bihi Allah yace bai halatta mukallafi ya aikata wani aiki ba sai ya ga hukuncin Allah akai haka ne ko ba ka ba idan na rungume hannuna a sallah kace waye ce sai in ce Annabi Muhammad sai in bude mu wadda in nuna maka in ka sake hannu sai mu ce wa ce kai ma sai ka bude ka nuna bara ba an gama karatu ba ai babu wani abu to amma abin da muke gudu ka kawo wani abu da kanka ka shigo da shi cikin addini abin da muke magana kenan Allah ya samu dace akwai waɗansu ayoyi da suka sauko a ƙarshen suratul baqara lokacin da waɗannan ayoyi suka sauko abu hurairu ya ce sai hankalin sahabbai ya tashi saboda ganin nauyin aya da hukuncin da take ɗauke da shi ya ce mu sahabbai sai muka yi zuga guda sai muka tafi gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce ya rasu Allah ya saukar da sallah muna yi Allah ya saukar da azumi muna yi Allah ya saukar da zakka muna yi an saukar da hukunce-hukuncen musulunci muna yi yau wata aya ta sauko a ƙur'ani da ba za mu iya aiki da ita ba Abu Hurairah ce suna faɗan haka sai kalar fiskar Allah ke ta canza sai ce musu wata aya ce sai suka ce mishi ولله ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آية كتبتي الله يسير lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi takdimu duk abin ke sama Allah yake kaya na ne duk abin ke kasa Allah yake kaya na ne wa in tubudu ma idan kun ɓoye abin da ke zuciyarku wa in tubudu ma fi Allah ya ce idan kun bayyanar da abin da ke zukatanku yanzu ka kulle wani abu a rai sai ka fito kololo sai ka faɗi abin da ka kulle a ranka autukuhu Allah yake ko kuma ku ɓoye shi yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi a kai ranar kiyama ayar sakon da kake ɗauke da shi yanzu inda za ka ga wata mata ta wuce kawai sai ka yi sha'awar ta arai ko da ba wanda ya sani Allah yake sai an yi kyan a ranar alkiyama idan da za ka kulle wani abu a ranka ko ba wanda ya sani zuciyarka idan ta ɗauko wannan sakon, Allah ya ce to sai an yi kisa nan kiyama sabon suka ce wannan ayan ba za mu iya aiki da ita ba manzon Allah mu kam duk abin da za mu iya yi kololo amma yanzu har abin da zuciyar mu ma za ta tino za a mana hisabi akai wa in tubudu ma fi anfusikum idan kun bayyanar da abin da ke cikin zukatanku au tukuhu ko kuka koye shi yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi akai sai suka ce ba za mu iya wannan aiki da wannan aya ba Abu Hurairah yake sai ran Annabi ya baci yace musu juna. an taqulu kama qala ahadul kitabain min qablikum yanzu kun yi group ne ku zo ku gaya mini irin abin da Yahudu da Nasara suka gaya ma annabawansu sami'ina wa asaina عن نواهعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا دكان يهود da nasara haka suka gaya mu annabawan suka ce mun ji kawai ba za mu bi ba kawai ba za mu bi ba annabi yace aturiduna an ta taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum ni ma kun zo ku gaya min. abinda ahlul kitabin nan guda biyu suka gaya ma annabawansu sami'na wa asaina kun ji ba da ku bi ba Allah ya saukar da aya a Qur'ani ku ce ba da ku bi ba annabi ya ce kulu sami'ina wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir maza ku tashi ku je ku tuba ma Allah ku ci gaba da cewa sami'ina wa ata'na Allah mun ji Allah mun bi ghufranaka muna neman ka gafarta mana wa ilaikal masir makoma gare ka yake yace maza ku tashi ku je ku tuba ma Allah aya duk yadda ta zo ku ce za ku yi aiki da kita Abu Hurairah yace muka tashi muka koma mutum na tafiya akan jaki yana sami ina wa afa'ala ka rabbana wa ilaikal masir mutum yana noma a gona yana sami ina wa afa'ala ka rabbana wa ilaikal masir mace tana tuka tuwo a gidan da tana sami ina wa afa'ala ka rabbana wa ilaikal masir Allah sai saukar da amanar musulmi ba kun fi da gidan da kun fi wani musulmi كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أبو هريرة باين تكمل mun rungumi sami'ina wa ata'ana ka rabbana wa ilayka al-masir Allah sai saukar da amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbih manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi imani duk abinda aka saukar mishi daga ubangijinsa wal mu'minuna mu'minai duka sun yi imani da abinda aka saukar musu daga ubangijinsu kullu amana billahi dukan sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da littattafan da Allah ya saukar wa rusulihi da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ga sunan ma suna cewa ba za mu bambance tsakanin manzannin Allah ba mu ce mun yi imani da wani ba mu yadda da wani ba kamar yadda adu suka yi suka yi wa kalu ga sunan suna cewa sami ina wa abana Allah mun ji mun bi gufrana ka rabbana wa ka masir Allah muna neman gafaran kamar koma gare ka take Allah sai ce to an soke wancan dokan la yukallifu nafsan illa wus'aha yanzu ba a kallafa marai abinda ba za ta iya ɗaukansa ba sai iya karfinta yanzu idan ka gani din in ka kau da kai Allah yake ba komai ma da a baka lada a sanadiyar wannan da'a da suka yi suka ce sun ji suka ce sun bi din duk kusan rashin sauƙin musulunci su ربنا لا تؤاخذنا إن إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين النبي حديث يقول الله يقول تكنا أنت wallahi duk mun samu wannan taimakon ne saboda cewa da aka yi waccar ayan ko a zuciya Allah ya ce zai kama ka ka ce ka ji ka ji za ka yi shi biyayya shi ne wani wai ya kalle ni wai malam yanzu don Allah wandon kan nan yadda yake tsagen nan haka aka dinka shi ce ai billahi allazi mu idan annabi ce mu tafi da fan da fan da mu inda fan annabi ce mu wallahi da fan da mu dan kollo ma yake saka jeren wando bare ni bare ni da ranka ka jeren wandon sunna kai da'a Allah zai taimake ka kai da'a Allah zai taimake ka saboda ka biyayya wa Allah biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine cikakkiyar nasara da kuma wannan ake hawa tudun mun tsira a musulunci da wannan ake hawa tudun mun tsira a musulunci biyayya wa Allah biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ka tantake mun ka kamar mace wai kuma ka ce kai ne ah, annabi ya ce ka bari ya ce ka bari haka ake fama da dum an zo ana magana da zafin istiraha wani sai ce wayo yana gaya musu ai annabi sai da ya tsufa a ah, to annabi sai da ya tsufa me yasa baka karanta wa tsoffi su yi ya tsuru in dai ka ce sai da annabi ya tsufa yake yi to sai ka tashi ka ce tsoffi ku dinga yi ka hana kowa ya yi kuma tsoffin ma da kace annabi sai da ya tsuban kuma baka ce tsoffin su yi ba malam gaskiya ne kuma gaskiya ne idan jilsatul istira sai da tsoffi sai da annabi ya tsufa yake yi to sai ka ce matasa ku ku dena, amma tsoffi ku yi ai ka yadin mu abin da muke faɗa karatun nan a ji tsoron Allah a yi shi yadda Allah ya saukar da shi yadda annabi ya zo da shi a bi shi a kawo da son zuciya a cikinsa biyayya ma annabi shi ne ta farkin tsira. Waya muru wa ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وإذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون أبن آية سيتشوى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم idza fariqu minhum mu'ridun wa in yakul lahum al-haqqu ya'tu أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيط الله عليهم ورسوله وما أولئك بالمؤمنين Allah ya idan an kira su zuwa ga Allah da manzon Allah sai ga mutum na shan fara. amma idan su suke da haƙƙi wa in ya kulla gumin haƙƙu ya tulai mu'minin sai su a cikin kaskantar da kai Allah sai ta ah, a fi qulubihim marabun wa zuciyarsu akan ciwo ne amir tabu ko suna kokonton annabi manzon Allah ne am kafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu Allah ya ce ko dai suna tsoron da ni da annabi kar mu haɗa kai mu su ne wai da aka ce ai shara, waɗansu suke nokewa Allah ce kuna gudun kar mu haɗa kai da annabi mu cuce ku ne abinda muka saukar muka ce a yi shari'ar da kuke ƙi Allah ce tsoro kuke yi kar mu zalunce ku tsoro kuke ji kan annabi Muhammadu ya cuce ku sallamawa shi ne sallamawa shi ne saboda haka Zainab bin Jashin sai ta ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na ba da kaina kurrai a daura aure shi sanadiyar auren su wannan ya faru da wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi da ake cewa al-Imam Ahmad ibn ya inganta Julaybib ya jima daga cikin sahabbai shi bai samu aure ba ya buga nan babu ya buga nan babu ya buga nan babu wata ran manzon Allah sallallahu alaihi nema mishi aure da kansa yace mishi ka tafi gidan ne? ka je ka mai sallama idan ya amsa ka ce ina neman auren yarsa wacce amma a ba ka sai ka aure. Jilabibu ya tashi ya tafi gidan wannan mutum ya je sallama mutumin ya fito ya ce to ni dan aikin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ya ce maraba da dan aikin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce annabi ya aiko ni yana neman auren ƴarka wacce yace ah, wannan ba shi ba komai wani aka tsaya ka yace ya ce yana neman auren yarka wacce a bani na aure mutumin sai ya shuru sai ya ce to gaskiya bari ki je mun shawara da mamanta ka ji da ji mun zalla ne ya yace ya bayar sai ya shiga gida sai ya samu uwar yake ce mata wani al'amari ya taso mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya turo julai bibu mu ba shi auren yar mu wacce ya aura amma ke me kika gani yarinyar tana tsaye a tsakar gida sai ta ce baba me za ta gani ta ai Allah ya yi doka a Qur'ani idan Allah da manzan Allah suka yi hukunci ba a shawara bi kawai ake yi baban ya ce Allah ya miki albarka aka je aka ɗaura musu aure da Sulaiman shine ma'anar wa yusallimu taslima wa yusallimu taslima haka ake bin manzon Allah haka ake bin manzon Allah ka tsaya akan sunna ka yi tafiya akan tafarki kar ka yadda ka sha gaban tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ba a kirinki ba a kirinki yanzu malam ka matsalar bidi'a ko matsalar dan bidiya gaskiyar ibn ya ce duk inda ka samu dan bidiya sai ka samu yana da wani nau'in kuncewar kai sai ya ce maka to zikiri ne babu kyau to salatin annabi ne babu kyau to kaza ne babu kyau a abinda muka ce kowanne a sa shi a gurbinsa wannan ba adalci ba ne? yanzu da aka zo za a yi sallah idan ka kama gwiwa sai aka ce ka ce subhana rabbiyal azim in ka je sujuda subhana rabbiyal a'la to yanzu in na ce subhana rabbiyal azim a sujuda nayi daidai to subhana rabbiyal azim din ne babu kyawu yanzu idan na zo ta hiya na karanta fatiha da sura nayi daidai to karanta fatiha ne babu kyawu shi ba dan bid'a irin fatan da zai dinga maki kenan a ba babu kyawu ba ne amma ka yi ya ta inda aka ce yanzu an ce idan mun idar da sallah mu yi tasbihi ta inda tara ko subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar ba ta da tara ba sai ka yi ɗari biyu ka yi daidai to tasbihin ne babu kyawu jama'a mun fahimta mutum ya je ya yi kwaɗo haka ne sai ya ma addini kwaɗo wai ba misali ne ka sayi kazarka mai kyau ka kai gida ka ce a ma su da matarka ka kai mata kaza sai ta sayi sugan da rabin mudu sai ta yi farfesun da shi idan ka zo ka mata magana sai da ta to mai gida shan sugan ne ba kyau wallahi tallahi haka suke haka suke yi a abin da ka faɗan ba babu kyau ba ne ba wallahi ba muna faɗan wannan maganar da gayya ba ne amma muna ba da misali ne domin ku gane abin da kuke kai ku gyara ku gane ku gyara mu ba mu da riba wallahi in kun bata ba mu da riba wallahi in ba ku tafiya a sunna ba amma ni yadda annabi ya koyar to ka tsaya a karanta wanda ka yi idan ya yi tafa'in da tara sai ka yi tafa'in da tara in da ka ƙara ka nemi izinin sa in ya ce ka ƙara sai ka kara in bai sai ka ƙara ba ka tsaya a inda ya tsaya yanzu don Allah ma na tashi yin sallar magariba in yi raka'a hudu to yanzu raka'a ta hudun da na yin zagin Allah ne ita babu karatun Qur'ani a ciki sai in ce an na yi uku ne don uku aka ce na yi to don tsaban ina so in burge sunna sai na yi hudu bai yi ba to Allah ya samu dace Allah ya samu dace addini ya taso ko gaskiya mu kwana a nan sai wani sati in Allah kai mu sai mu tsora subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha amin Thank you. Vamos a ver si uno da